karo na farko tun kashe mijinta shugaba bare mai nasara na jamhuriyar Nijar shekaru sha shida da suka wuce kotun ECOWAS kosi da yawo ta ba uwar gidan marigayen damar yin jawabi da bukatar damƙe masu alhakin kisan don gurfanar da su kotu. Iyalan bare dai sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun ECOWAS a nan Abuja don a tilasta wa gwamnatin Nijar ɗaukar mataki kan masu kisan gillar da ya kawo tsohuwar gwamnatin Dauda Malam Wanke kan mulki. Alors, il, il est temps Metra Abdurrahman shine lauyan iyalan marigayin. Tun da aka kashe shi har yanzu ba a ce mu ba ko kuma wanda suka yi shi ko barazana ba musu ba ba musu komi ba to so muke a samu an allara ita republic of niger ita ce za ta zama dole ta sa a samu mutane wanda suka fashe suna na ga an gabatar da ita uwar gidan marigayin ta yi jawabi ne ta faɗa wa kotu ne a ta haɗi mashi abin da yake cikin ta ne tunda ya kai shekara goma sha shida suna tambaya suka ce kawai mu kotu ta niger ta shibirare mu kawai a shekara goma sha shida sai yau kotu ta shibirare ta kawai to a niger ba shibirare ta ba ta faɗa abin da cikin zuciyarta ko mu lauya ne sai da muka ci tausayi gwamnatin Nijar a nata bangaren na ganin sasantawa ba da diya shine mafi ala maimakon tono likin da take ganin an riga ya an toshe. Malam Ibro Zabai shine daraktan shari'a a ofishin sakataren gwamnatin Nijar. Wannan abun yanda lokacin da ya faru ba wani wanda bai yi Allah wadda ba akan haka nan mu duka bani Adamu ne mu duka muna da iyali mu duka mun san menene karasa wanda a eh, kamar ginshiki ka gane ko akwai doka wadda an riga an ɗauke ta ta cewa wannan zance an shahe shi babu zancen a gurhanar da wani gaban kotu akan wannan zance ba mu iya ɗauka musu alkawali kuma dole mu ce ma kotu wannan tambaya da ta yi ba za a ba da gaskiya ba akan haka nan saboda wani ta da zama tsena in aka ce mu gurfanar da mutane gaban kotu kamar an ce mu taka dokar ƙasar Nijar ta huce nan baya da kusan shekara goma. wato ku da kun so a sasanta a ba da diya a barwa Allah wannan hukunci eh kwarai kwa in wannan in haka suke so ba matsala yanzu ma sai mu sai mu sasanta ai mu duka yan Niger ne wannan bawan Allah ya rasa rayuwar shi a cikin tahiyar da ƙasar Nijar dan haka ba mu gaba matsala a ba iyalin shi diya in ta ci a ba iyalin shi diya amma zancen a koma a ta da wani tsaye eh, ta da tsaye gaskiya ba za mu iya taka doka ba mu yi shi kotun dai za ta yanke hukunci kan shari'a ranar goma sha tara ga watan gobe in Allah ya kai mu. Ba daidai wanda asalinsa Bahaushe ne ya gamu da ajalinsa ne a 1989 a sakamakon harbe shi da jami'an tsaron sa suka yi a filin jirgin saman Yamai. An yi jana'izarsa bayan wuni biyu da iyalansa da wasu jami'an diflomasiyya suka halarta. An yi zargin waɗanda ke kin jinin mulkin sa soji da 'yan siyasa ne ke da alhakin kisa. Kazalika kotun ta ECOWAS ta yanke hukuncin shari'a sai dai Rama da nuna gwamnatin Nijar ba ta da alhakin take haƙƙin bani Adama da jam'iyyar ke zargi ko kuka a kai. Nasiru da Maili Kamilar Amurka daga Abuja. Hare sair Bye.